وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم آه، الحد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم نعم قول صاحب الإرشاد رحمه الله كفأن شيء من الإرشاد الله يبدل ومن عدم الماء ومن أدم الماء والسعيد duk wanda ya rasa ruwa ya rasa wajen da zai yi taimama a taka rajin da daruri har ya zama to lokacin laruri ya wuce fal ko ihima abinda nasu ya zo da shi shine wannan sallah wannan salloli a gani wannan maganar alwala da maganar ta yawa sun faɗi wa ne gun qasim yusalli wa yaqdi amma daga ibn qasim yace wato wato yayi sallah amma ya rama yayi sallah babu alwala babu taimama amma ya rama wa kala ashhab shi kuma ashhab yace la yaqdi ba zai rama ba kawai yayi sallah haka babu alwala babu taimama amma kuma ba ba magana ramuwa na'am wa kala asbar shi kuma asghar asghar yace la yusalli hatta yajida ahadihim ahadihim ya ka da yayi sallah har sai ya samu ɗaya daga cikin su yin nan fa ɗaliban wane ne ɗaliban imam malik suka samu wannan sabani to ina fatawan shi malik ɗin to idan har akwai fatawan malik ya aka aka samu wannan bambancin fahimta a cikin mazhaba guda ɗaya kaga ya nuna kenan ɗaliban mazhaban ba ta gari ke yi ba hmm. kowanne yana aiki da abin da ilimin shi ya kai zuwa gare shi ne an gane wannan ko in har ta gari ne ya kamata kowa ya ɗauki malik duk abin da malik ya faɗa shi ne fatawa kada ya zama to an yi sabani wajen guda hudu to gashi matsala ne guda daya amma fatawa wajen guda hudu a kan shi shin wannan fatawa akwai hadisi ne akai ko kuma akwai fatawan malik sun na ce fatawan malik daidai yake da hadisi ga masu wannan za a yi misali eh? to yanzu gashi nan an samu sabani ya za a yi na'am ala sharh mai ce a ai sahibu fathul jawad shi ne mai fathul jawad shi ne askari Allah ya masa rahama ba da kauli sahibul irshad bayan maganan sahibul irshad ya ce wa man adima ma wa sa'id duk wanda ya rasa ruwa kuma ya rasa wajen da zai tsaye ma ala rahimahullah sharihan wato zai ya faɗa yana mai sharhi shi mai mai irshadu salik wala tasqutu salatu sallah ba ta faduwa wa qada'uha da ramuwar da wai domin rashin ruwa sallah ba ta faduwa ko ramuwan sallah saboda rashin ruwa ko rashin waje na'am wa fil ya zo cikin mawaq rawa ma'in wal madaniyun wato ma'an ya ruwaito da malikiya na madina an malik sun ruwaito daga malik man la yajidul ma ga wanda bai samu ruwa ba wala ma ya tayammamu bai kuma bai samu abin zai tayammama da shi ba na'am kamin ta hatin hadin kamar ta hata hadimin kamar wanda suke karkashin ainihin rami suna karkashin rami misali aw marid ƙarƙashin wani rusasshen waje ko mara lafiya walam yajid man yunawiru bil ma bai samu wanda zai kawo mishi ruwa ba wala turab ko turbaya ba nam annahu la yusalli wala wa yaqti to haka ne ba zai yi sallah ba annahu la yusalli annahu yusalli wa yaqti sai da shi zai yi sallah kuma zai rama to an ce ba zai yi sallah ba kuma zai rama to da zaka rama ba kai sallah ba to ai ba ba ka ne ba shi da ai ba ya ya ga kaga kai sallah ko kika rama kuma na la yusalli ba zai sallah a lokacin ya ce ne yusalli wa ya zai yi salla amma zai rama Eh, zai yi sallah zai rama shi magana mala abdullahi ba zai yi sallah ba amma kuma zai rama eh, in samu lokaci nan gaba zai rama a gani ulin aka yi gafa a su dubu to na'am ana gudun bisam ibn qasar ya ce wa huwa al-mazhab yace wannan ra'ayi shine ba kada yayi sallah amma zai rama ana gudun kuwait ibn kuwait min da shi ma daga cikin malikiya ya ce wa huwa sahih ne mazhab malik wannan shi ne sahihi daga mazhabin malik wa fil qasas ila yusalli wa yaqsi an ce kai zai yi sallah kuma zai rama wa ila la yusalli wa la yaqsi an ce ba zai yi sallah kuma ba zai rama ba wa ila la yusalli wa yaqsi shine shine wanda kuke magana ba zai yi sallah ba zai rama ala shayir wa man lam yajid ma'an wa la mutayammama fa arba'atu aqwalu na mazhaba wanda bai samu ruwa ba ko bai samu abin tayammama ba Ba fa arba'atul aqwal maza ba. wato maganganu guda hudu wato malamai suke yi kaitowa a matsayin mazhaba Misalli wa yaqdi akta ma qala malik wa azbabu kaji wal ada'u li ashab hmm. zai yi sallah kuma zai rama aka san abin da malik ya faɗa ba zai yi sallah ba amma zai rama wa asbab kaji wal ada'u la shi azbab ce zai rama wal ada'u li ash'abi ash'abi yace zai yi sallah amma ba zai rama ba zai yi sallan ba zai rama ba A kaga duk wa'annan sun san da fatawan malik ba da fatawan malik yankan wuka ne ba zai yi a ce ɗaliban shi su sha da shi ba ashe ɗaliban sun san fatawan imam malik allah ya masa rama wato duk da babban malami da shi in ya bada fatawan sai an duba idan an duba fatawan idan fatawan ya gamshe su bi in bai gamshe su ba su ma za su yi nasu kokarin su nemo yadda gaskiya yake ina ba zan gane to idan muna karatu karatu karatu littattafan fidiyo za mu ƙara kare cewa takalidi bai da kyau su kansu ɗaliban suna faɗa takalidi tunda da ba sa yi da shi da kawai za su ce to ga abin da malamin ya faɗa nan muke ko amma ga abin da malamin ya faɗa sai aka samu maganganu guda hudu saɓanin maganar malam da ke ne ke nuni ashe ba su rufe ido suna bin malam sun ce malam baya kuskure ba rashin bin ra'ayi malam ya nuna su sun kuskuren da ra'ayi shi na su daidai na'am na unzur kaifa yashtaghil kullu min ashab malik ka duba yadda kowanne daga cikin ɗaliban malik ya ta kokari in khalifuna fi ba'di ara'i kuma ke saba mai a wasu sashen ra'ayinsa wa ma zalika lam yakhruj min al-madhhab amma kuma duk da haka ba su fita daga mazhaba ba suna nan kyan cikin mazhaba malikiya amma fa ra'ayin da malik ya zo da shi ba tare da shi malhum min ashabi suna nan daga cikin ɗalibansa eh قال صاحب الإرشاد wato mai irshadu salik ya ce wa fi mujawazat al-muta sadatuha riwayatani a cikin ƙetarewan al-mutada wanda ta saba ta saba al'ada idan ta wuce al'adarta akwai riwayat akwai riwayoyi na'am qala fi irshad ya faɗa cikin sharh irshad da kuma majmu wal mutada in tamada bi al-jam ita wanda wata ta saba al'ada idan jinin ya wuce a gare ta ta aqwalin to maganganu guda biyar ne maganganu guda nawa guda biyar kaga a cikinta akwai ruwaye guda biyu kamsata ashara yawan sun ce kwana goma sha biyar na waraja yi malik ila adatiha shi ma malik a wani kaulin sai malik ya dawo zuwa ga al'adarsa kawai za a duba al'adarsa ne tare da sauraro na kwana uku in tana yin kwana biyar sai a saurare ta kwana uku ya zama takwas in tana kwana shida a saurare ta kwana uku ya zama tara in tana kwana goma a saurare ta kwana uku ya zama nawa to ne abinda maliki ya ce wato a saurare ta kan al'adanta ta kwana uku matukar ba ta kara kan kwana goma sha biyar ba wakila ala aksar an ce kai akan mafi yawan al'adanta ne wakila ala akalliha an ce kai mafi karancin al'adanta ne akallu adatun amma lam tafi eh ita yin al'ada kamar tana yin yana mata wasa wani lokaci ya yi biyar wani lokaci ya yi bakwai sai ta jira ga mafi karanci na gani bakar bai karu ba ka ganin wajen wakila wakila a nan wajen an ce aksaru adalci a nan an ce akalla adalci shin maganar yankan wuka ne inda yankan wuka ne zai yi a ce akallu ma ce aksaru duka tawo mutum daya an zai yi wa misali A duk wannan yana nuna maka imam malik yana ishtihadi ne shi ma bai mai da maganar shi yankan wuka ba masu mai da shi yankan wuka sun arba cin shi ne sun ci mai albasa rage mahulla nam alibin nafi ibn nafi ya ce innal mu'tada idza tamada bi Ya yace lalle wata ta saba idan jinin ya doge a gare ta ya ci gaba tablugu 15 yawma za ta kai kwana goma har biyar tare da jira da kwana uku ya kuna salatata ashara bayan kwana ya kai kwana goma sha biyar sai a jira da kwana uku da sha takwas. kaga wannan an wuce fata fatawa mai ahalari ne gaba daya shi ya ce malam tujawi da kasa shari'a matsar bai wuce kwana goma sha biyar ba shi wannan shi za ta kai kwana goma sha biyar sai kuma ta ƙara kwana uku ya zama sha takwas انظر كيف خالف ابن نافع استاذ مالك ka duba yadda ibn nafi ya saba malamin shi malik fa afta bi ziyada ala qawli ashara sai yayi fatawa da ƙari akan kwana goma sha biyar hada yadullu ala annahu ma kaunihi tilmizan li malik wannan yana nuni duk da kasancewar shi ɗalibi ne na maliki la ne wuta qalilan a'ma baya baya mai biyayya irin makauniyar biyayya bal yaduru ma al adilla aina ma tar a'a yana kewayewa tare da yana kewayawa tare da dalilai duk inda dalili ya kewaya eh na'am ya ga eh الدرر البديع نعم قدر المسيرية نعم وحكم الإسلام فيهم بسم الله الرحمن الرحيم قدر المسيرية وحكم الإسلام فيهم هذا رئيان المسيرية da hukuncin musulunci kamar da su 'yan nusairiya shin su musulmi ne? an nusairiyo an nau haɗarun kabir alal islam yan shi'a nusairiya suna da haɗari babba ga musulunci wa mutagayin min al'adayil islam musulmi su kamar wasu su ne daga cikin makiya musulunci ne allazina suna bihim altawa'ib wa'anda suke jira musibu ga musulmai ma'ama wasu duk wata musiba cutar da suka samu hanya zuwa ga cutar da mura cutar da mu hmm. wahum hina ma yuqi'una al'adha bil muslimina su din nan lokacin da suke afkar da cutarwa ga musulmai duna rahma ba tausayi nam ya tafi tafiduna fi nafsi alwaqt annahum yanaluna sawab wal adl kuma suna kudur cewa a cikin shi kawai shi wannan lokaci cewa lallai suna samun lada duk suna samun lada suna ganin in sun cutar da duk wanda ba su ba sun samu lada kullama da azabi muslimin duk sanda zai ƙara cutar da musulmai kullama iya sawab hasaba za'mi wato iyakacin yadda lada ya ƙaru kenan suna ƙara cutar da musulmai suna samun lada gwargwaron rayawan su mafi kusancin misali akan wannan hali wato matsayinsu a wannan zamanin da muke ciki ma ya fi biladin musulmi na irin abubuwan da ke gudana cikin garuruwan musulmai siriya da lubnan irin garuruwan siriya da garuruwan lebanon min tafsirin al na yadda suke kashe ainihin kubutattu daga cikin maza yan ba ruwana daga cikin maza da mata da kuma jarirai ba tare da wani bambantawa ba rahma ba tausayi na shugabansu na wannan lokaci hafi da asar kafin ya rasu kenan yanzu ɗan shi ne yanzu na ɗan shi bashar al'asar ku bashar shi wancan hafi da asar an gane shi ne ra'isu Umar hali eh, hafi da asar katalan malayin ne wannan mutumin ya kashe miliyoyi daga cikin musulmai walam tazal hadhihi jarima tajri ila al'an wannan laifi wannan laifi bai bushe ba yana gudana har zuwa yanzu ana na ana yi har wannan bashar din shi ma mutanen da ya kashe yana ganin sun kai miliyoyi da shi ma kaza a halin da ake ciki yanzu ya kirawo Russia tana nan tana tabarin wuta a cikin garin ya kira Iran ga Iran ga Russia suna nan sai kashe mutanen gari suke sai kashe mutanen gari da mata da ƙananan yara da tsofaffi da ‘yan ba ruwan duk kashewa yake na sun mawukufo muka zalika ma a dayin musulmi sannan kuma su wa'annan tsayuwansu duk da haka tare da makiya musulunci sun tsayu tare da makiya musulunci suna haɗa kai kamar yadda sun haɗa kai da rushiya yanzu don a zo a yi ta kashe mutanen siriya walakad hayya ha'ula'i littatar qadiman haƙiƙa wa'annan sun shirya ba sun buɗe ƙofa ga tatar tuntuni nan wani salwiri kuma sun buɗe kofa ga ainihin kiristoci wani mulhidin eh da kun san kiristoci yanda kiristoci su ma haka suke zuwa garuruwan mutane su murkushe su su kashe su su mai da garuruwan ya zama to garuruwan garuruwan su su shugabantar da mutanen su a wajen da kiristantar da mutum duk wanda ya zama kirista a kashe shi suna kira shi kursai an gani to a lokacin nan kisa tarihin su gaba ɗaya na cike da kisa akwai sanda Roma, musulmin duniya suka nemi ya biya diyan kisan da aka yi makakanninsu ya ce yana ba musulmin duniya haƙuri a kan akwanci abin da ya faru kuskure ne saboda kisa suke ba ƙa'ida in sun shiga garin musulmi su kashe na kashewa su kama na kama su bai da su bayi a lokacin amma za ka yanzu kirista zai gaya ma cewa salama salama ne to bai samu dama ba ne in suka yi ƙarfi yadda suka yi ƙarfi da irin yadda suka kashe musulmi haka za su yi a gari amma kirista ya ce ba wai musulmi na jihadi shi yake da wannan bakin in gana so ka san wane da kirista binciki tarihi tun daga bible har zuwa ga abin da ya faru ga musulmi lokacin da lokacin da suke fi kan mulki lokacin da papa roma shine mai mulkin duniya a lokacin nan duniyar kiristoci daga yin ta'addancin da suka yi wa musulmi da musulunci akwai wani malam nure ne a shafa wannan ɗan yawa ya yi wani littafi na da lokacin zai da alaƙa da su ya yi wani littafi inda ya kawo tun daga tarihin tarihin bible yadda suka kashe musulmi kisa kisa yadda kuma allansu su ke cewa kawai duk inda an ga wani mutum wanda ba su kawai a kashe shi a murkushe shi a bautar da ainihin kaza sai ya kawo hujjoji cikin bible bible bible har ya taho ƙasa suke cewa to yanzu mu musulmi mu ake cewa wai ake zargin mu wai muna yin jihadi yanzu mu gara mu ma an zaɓe jihadi muna cewa banda mata banda ƙananan yara banda to su kowa da kowa har da dabbobi ma su har da awaki ma za a yi kiliya da zansu ina ana ba ta gani. to gaskiya in mutum kana karanta littafin zai sun zai gane cewa ba ƙananan yan ta'adda bane a wancan lokacin to sai ga yan shi'a nusairiya sukan taimaka ma kiristoci akan a yaƙi musulmi da kuma mulhidi mutanen nan da ba su yadda akwai Allah ba irin mutanen Russia irin mutanen China irin su Tatar yau da kuma irin su misalin America da Russia ligardin zabi lil musulmi saboda manufofi na yanka ga musulmi wa qatlihim da kashe musulmi min malam yasmahu bi malam yusmah bi musulmi abinda ba taɓa jin misalin shi ba an yi karatu to hakika malaman musulunci sun yi ittifaqi malaman musulunci sun yi sabani babu wani shakka cewa ɗan shi'a nusairiya kafirai ne kawai eh? malaman musulunci sun yi ittifaki akan cewa lallai wa'annan yan nusairiya kafirai ne ba su zuzun wani baya halatta a aure su in ka san mace yan nusairiya ce kada ka aure ta namiji ma dan nusairiya ne kada ka aure shi wato ba bawu zaba'i wato ba a halatta ainihin cin yankan su su ba a sa su kamar a ce ahlul kitab a ce yankan gara kai ka ci abinci ahlul kitab yankan shi shi dan nusairiya ba a cin yankan shi wala yusalla ala man mata minhum ba a sallah ga wanda ya mutu daga cikin su wala yudfanu fi maqabir muslimin ba a binne su a makabartar musulmi na'am نعم توصيل كلمة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كمال حياته وقيوماته daga cikin cikar rayuwarsu daga cikin cikin rayuwar Allah da kuma dogaro da kanshi annahu la taqulu sunna sina sina tunna cewa lalle gengedi baya kama Allah subhanahu wa ta'ala wala nan ko bacci wannan domin gyangyaɗi da bacci inna ma ya arida da makhluk kawai suna wa halitta ne ko halitta gyangyaɗi shi ke bacci Allah ya tarihi ta wato dan adam wanda rauni ke bujiro masa yana kwanciya ne saboda ya huta ko wanda rauni da gajiyawa wal injila da kuma warwarewa ɗabi'a na'am wala yu'ridani min dunya azma duk wayannan abubuwa ba sa bujirowa ga Allah ma abocin girma da kuma daukaka duk da girma na mara annahu maliku jami'i ma samawati al Allah ya bada labari cewa shine mamallakin duk abin da ke zamai da kasai fa kulluhum abidi duka su gaba ɗaya bayi ne ga Allah duk bayi ne ga Allah duk wato lillahi fa kulluhum abidun lillah su duka su bayi ne duka eh bayi abin mallaka la yakhruj ahadun minhum an hadhihi an haza tsawon babu wanda daga cikin wanda yake fita daga wannan mataki duka duk duniya gaba ɗaya kuma fi samawati wal ardi illa atar rahmani abda duk wanda suke sammai da ba face sun zo ma Allah mai rahama a matsayin bawa wa huwa al malik li jami'il mamalik Allah shine mamallakin dukkan ainihin wato bayi huwa allazi lahu sifatul mulk Allah shine wanda yake da sifa na mulki da tasarrufi da iko da kibriya duk da girma na'am wa min tamami mulkihi annahu la daga cikin cikin mulki Allah shine Allah ba mai ceto gare shi eh, ba mai ceto sai da izinin sa fa kullul wujaha wa shufa'a dukkan masu alfarma da masu ceto duk bayan Allah ne duk bayan sa ne la yaqdimuna ala shafa'ati wato ba sa yin gaban kansu su yi ceto a ce za su yi gaban kansu sai ceto har sai Allah ya ba su izini lillahi shafa'atu jami'a kace musu ceto gaba ɗaya na Allah ne lahu mulku samawati wal ard Allah shi ke da mulkin samai da ƙasai na'am wallahu la ya'zun la ya'zun li Allah baya ba da izini ga wani an yashfa ya yi ceto sai ga wanda ya zaba in dai har wani zai yi ceto ba da izinin Allah ba ya nuna Allah ba shi da iko kama ce Allah zai fitar da wanda daga wuta a a ce wani mutum zai fitar da wanda daga wuta ko wani mutum zai zai kwaci wanda ga azaba ko Allah ya ki ko ya su kaga ya nuna Allah ba shi da mai cikakken iko kamar alƙali ne yana hukunci yana ciki zai yanke hukunci ya za a kashe wani sai shugaban kasa ya mai waya ce a kyale shi kar kashe shi su ce to abin nan to ya labari shi Allah za a kiyaye sai alƙali ya canza hukunci kaga wannan alƙali ba shi da yancin kansa sai abin da shugaba yake so alƙali zai yi to shi ma Allah yake shi ma haka Allah yake cewa a wani zai iya ceto ko Allah bai yadda ba wani zai iya fitar da wanda daga wuta kamar yadda su ba suke faɗa cewa wani wali zai ce mu za a yi haka an san cewa wani ɗan tarikan mu ne wani yana mana kaza a zo a ce wai a shigar da shi wuta ko zai shiga cikin wuta ya kunduma cikin wuta kawai ya cika aljuhu ya cika nan ya cika nan ya fito da su ya ƙara shiga ya ce wa mala'iku mu za mu za mu mutunci Eh. a gani kaga wannan in har zai shiga wuta ya je ya fitar da mutane ko Allah ya ji ko ya su to wannan ya nuna Allah ba shi da cikakken iko kenan eh na ko duwai na wani na rubuce duwai na wani zaka cewa akwai wanda zaka cewa wai ya je ya gargaɗi mala'iku wallahi in har an ara kama wani na dan damikan shi aka yi kaza wallahi tallahi zai zo ya tarwatsa wutar gaba ɗaya. sai ya tashi hakuri yayi ana kana a kana hakuri a mana kuma ba shi hakuri kuma da shi kaman drama kuma da shi kaman da ba ga malaman sunna sun ta san mu wayannan mutanen ba da ba karamin ta'addanci za su yi musulunci wallahi akwai abubuwa da yawa suna na rubuce a littafin yanzu kawai sun dan saka ya ne suna dan fito da shi ne lokaci lokaci yau ba ma wadannan da suke fito da shi amma malaman suna dan wayau saboda sun san irin bala'i da suka yi a da tare da ahalin sunna misali kaga irin wannan abubuwan kaga shi yasa raddi ga dan bidiya yake da amfani in kana mai raddi zai kuma yana kare kashi ne yana kare kashi, yana komawa baya kana kara mai raddi yana komawa baya to wasu abubuwan da ka san yana faɗa masu haɗari sai su ce duk shari ake mana kuma da zaran ya zo ya samu ahalin sunna sun yi shiru ba za magana sai ya fito a mutum kamar da kuna ganin iri a yanzu wasu daga suna fitowa yau to suna fitowa wanda ce in ba rashin kunya ba annabi musa ya ce zai ga allah da wanda rashin kunya ne ce zai ga allah har ya ce allah ai ganin allah sai an kalli ga tijjaniya wallahi ba kuma kowa ya zo wani kawai ya ce ganin allah sai an kalli ga tijjaniya kawai zai ga allah amma annabi musa ya ce zai ciwa ne shi yanzu ina irin wayannan kalmomi suna nan a ba wai abu suna nan sun saka ya shi ne amma in ta ɓaci suna fito da shi wani kuma yake cewa ai gashi nan sun zo kun yi shiru saboda tsoron yake zala gashi nan za mu mutu yanzu kusan mutuwa da rika mu ba yaran da yara masu zuwa nan gaba sun kasa gadan ba san komai a kai shi ba yake lokaci ya yi za mu fito mu nuna mu da mu kusan mutuwa mu bar baya wala haka haka nan kawai kama ka gan shi yace yake duk ranar juma'a wai ya da zubi Allah yana fitowa ya ci karawa manzanu tare da su yan tijariya wannan kuma wanda ya faɗi wannan an san shi an san wanda ya faɗi wannan ana mu'amala da shi su mai kake tunani da an sake su sakaka kamar yadda muke ganin matsalar maulidi yanzu an sake su daga gari da can duk sanda shekarar maulidi ya zo malaman suna sun fara wa'azi ta ko'ina ana rudurtan maulidi yanzu da su masu maulidin da wa'ancan an zama kamar kawaye yawa suna haduwa wajen harka na siyasa to kowa yana jin tsoron yaba kowa rafi kana yi zai ma waya to yanzu da mu ake ko abokai da in ba shi mataimakin in ma kai sakasa da shi mataimaki da haka ake ba su bi kira shi shine sakatare a cikin kai ne mutum ko kai ne wanda rikici sakatare ana ta canji za ko zama abokai irin wannan duk yana hana ainihin zai mutum ya rika jin nauyin kasa hadu a wajen taro wa iyaz billah wala yartabi illa tauhid wato Allah baya yarda da komai sai tauhid wani mutum ba shi da tauhidi duk abin da ya aikata babu ceto a gare shi wadda ba wa rusuli da bin manzanninsa kamar lam yattasu bi hada duk wanda bai siffanci da wannan ba falai da lahu bi shafa'a nasib falin bai da wani bai da wani rabo a wajen ceto tarjama na'am sai ku kure shi ko Thank you. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بإلاف قريش da ayoyi guda wato ta fara da wato Allah ba ya bamu labarin abin da ya aikata da ashabul fil ko sun zo za su rusa ka'aba Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su kuma ya tsara ainihin Ka'aba da mutanen Ka'aba to me yasa Allah ya aikata haka Allah ya ce mun aikata haka saboda sabon Qurayshawa fa'alna ma fa'alna bihim li ilafi Quraysh mun aikata abin da muka aikata da shi ga su kafiran nan saboda kariya ga Qurayshawa saboda sabon da Qurayshawa suka yi ila fi jibril sallallahu alaihi wasallam. sabon da suka yi na ainihin tafiye-tafiye rihila na lokacin hunturu da lokacin bazara shawa suna yawan tafiye-tafiye lokacin hunturu da lokacin bazara an gani an ce suna a lokacin hunturu zuwa yaman lokacin bazara zuwa sham suna zuwa kasuwanci dama su mafi girman ayyukansu daga hanyar samun kudinsu daga kasuwanci sai ainihin sai kiwon dabbobi a gane to saboda haka wannan kasuwancin da suke zuwa yi Allah ji saboda sabon da suka yi sabon su na ainihin tafiye-tafiye lokacin kunturu zuwa yaman da lokacin bazara zuwa sham to saboda wannan sabon da suka yi ya gudu rabba hadal bait wato su bauta ma ubangijin wannan daki shine ka'aba allazi aqamahum min ju'a wanda ya ciyar da su daga yunwa kaga wani yunwa ya ciyar da su sahara ne su ba sa noma an gani mutanen da ba sa noma amma kuma kullum suna cikin koshi wa ya ciyar da su daga wannan yunwa din Allah a gano nuhu wato me yasa Allah ya ciyar da su idan suna tafiye tafiye za su je kasuwanci zuwa Sham da Yaman akan hanya yan fashi in za su tare su da zaran an ji an ce ai wani shi ne za ce ya wuce kawai suna da automatic license dan fashi ya san kai bakwai shi ne ba ruwan shi da kai saboda yana jin tsoron in ya taba ka Allah zai halakar da shi saboda yanda Allah ya halakar da su fafawa Abrahat al-Ashram wanda ya taso daga garin a garin Yaman ya zo domin ya rusa Ka'aba amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna mishi bai isa ba to tun daga wannan sai abin ya zama tarihi na duniya ana jin tsoron kudin shawa ana jin tsoron a zuwa aikata wani abu da ba ɓaci rai suna da ubangiji ko ubangiji mai ƙarfi ne a gani saka su bauta ma in dai suna so sun saba tafiye-tafiye lokacin zafi da lokacin sanyi sun saba tafiye-tafiye Allah na ba su kariya to in suna so wannan kariya ta tabbata su bauta ma ubangijin wannan tashi allazi at'amahum min khawf min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawf kuma ya amintar da su daga mai tsoro ba sa tsoron kowa sai dai su ake tsoro a gani ashe wannan ba karamin ni'ima bane in ya to wato kun fi karfin abincin ku sannan kuna da security babu abin da mutane ke bukata kamar abubuwan nan guda biyu idan shugaba zai yi mulki to ya tabbatar da ya kosar da mutane daga yunwa na biyu kuma ya bada security ga mutane wayannan su ne ni'imomi guda biyu ba ni'iman da yabo wayannan guda biyu ya zama to mutum zai tafiya 24 hours zai tsoron dan fashi zai tsoron dan kidnapper zai tsoron kaza zai tsoron wanda ya kai mishi hari an gane wannan ko yanzu kasashen larabawa da ba don wannan jarabawan da aka yi da demokradiyya ba da za mu ce suna da wannan ni'ima din wallahi in kana tafiya kasashen ko misirin nan kana tafiya ƙarfe ɗayan dare mace za ta yi tafiya a cikin misira ba ta tsoron komai ɗayan dare ita kaɗai za ta yi tafiya a dubai za ta yi tafiya a ko'ina ba ka tsoron komai ba ka tsoron wani fashi ba ka tsoron kaza ba ka tsoron kaza to wannan matsalar demokuraɗiyya da suka zo da shi da ya same su kuma ga turawa sun koya musu zanga-zanga da tawaye to shi ne babban abin da ke damun kasashen larabawa sun amso tsarin demokuraɗiyya wanda ba tsarin su bane ba musulunci bane sai suka kuɗa shi ko suna so su musuluntar da shi laraba ba su da matsalar da ya wuce wannan ga balarabe da balarabe mai ɓoye matar shi shi zai fito da mace suna zanga-zanga kan titi ta daga kwani turawa sun ba sun tana musu hauka sun sun kare suna ta hauka ƙasashen turawa zanga-zanga su bai kai zuwa ga zubar da jini amma mu kasashen mu na larabawa za a kashe mutane akan haka za a nemi a kifar da gwamnati haka za ga ana tabbala bala'i da sauransu kaga su matsalar suke nan su su ko turawa ba su da matsalar yunwa su ba ko ba su da matsalar yunwa ba su da matsalar tsoro su ba suna da security cikakke yana da wuya ka ji an ce an kai musu hari an gano wannan kamar mai matsalar turawa eh kaga babban azabar da Allah ya musu rashin addini sannan bayan rashin addini kuma sai Allah ya jarabe su da girgizar kasa da kuma su eh, da cututtuka a ga girgizar kasa da cututtuka kala-kala sai Allah ya musu ta mutuwa ko a samu ambaliyar ruwa sai ga mutanen da suka kashe mana kasashen mu sai Allah ya maida sai maida musu da sani. sai a ce a cikin China mutane miliyan biyu kasa ta bude ta shige ciki Allah shi kiyaye na'am العرب هنا النوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الحادي والثلاثون حديث إلى ثلاثين دقيقة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال عن كرؤولة سهل بن سعد الساعدي الله يقرأ مزي بايشي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتين يازو وجمع ذا الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نعم دلني على عمل إذا عملته ka nuna mun wani aiki in na aikata shi ahabbanillah Allah zai so ni wa ahabbanin mutane ma su so ni ahabbani Allah wa ahabbani nas hmm. Allah ya so ni mutane su so ni na'am qala izhad fi dunya kenan zai yi mutum ya samu yardan Allah da yardan mutane hmm. wannan abin ya nuna in kana so Allah ya so ka, ko mutane so ka gashi nan sai ce zahadci duniya ka guji duniya ya ibuka Allah Allah zai so ka wa zahadci ma inda na ka guji abin da ke wajen mutane ka daina roƙon su in ka daina roƙon mutane za su so ka amma da zaran kana roƙon mutum iya ganta sai ga wani kiyayya yake a zuciyarka game da a zuciya game da ka zai san ganin ka an da daɗi babu daɗi abin da kake da shi ka yi amfani da shi kada ka zo kana roƙon mutane in kana so su so ka an gane wannan kai ka mai kuɗi in kana so mutane su suka ya za ka yi fa ma kana inda ka min kuduliha fa bizu ilayhim abin da ke tare da kai na falalan duniya mai ka musu in dai mai kudi na so talaka ya so shi kudin da Allah ya bashi ya mika musu za ka yi ta shanye ta ko ina amma babu wata hanya na samun yardan mutane ka ƙi masu kudi akwai wani magana da wani ke cewa wai ka koya wa mutane yadda za su kama kifi kada ka kaga ba su kifin ka haɗa guda biyu wannan ɗabi'a ne na marwaci ba za ka taɓa iya koyar da mutane da suka da kama kifi ba mutane za ka koya ma za su kama Eh, in kana magana kowa ka bashi aiki ya za ka gaba kowa da kowa aiki ne wasu mutane suna buƙatar a musu wasu na buƙatar ka koya musu za su kama kifi zamanin manzan Allah duk guda biyu ake yi manzo Allah mutum zai zo annabi ya bashi garken dabbobi mutum ya rikice ya samu danginsa gaba ɗaya na jama'a kowa ku musulunta ku musulunta ga Muhammad na yana kyauta irin kyautar da mutum bai tsoron talauci ya rikice dabbobi a daga shiga shiga shiga tafi da shi ba dai duniya yi zuwa ta kan wannan sai da yi wa musulunci da'awa mutanen ƙauyen sun ce ko a yi zuriyar musulunta kamar ka tsaya koyar da yin zaka mace kan ya zaka guda biyu za ka haɗa inda Allah ya baka wadata wani mai za ka ce a fara zaka eh an ce a fara zaka to an koyar da kama cibi ne ko cikin aka bayar na? ko shi ne kana kan jira zai ya iya kama cibi guda biyu ka yi ka ba ka kifin ka bayar kuma ka tana ba shi kana koya mai zai kama kifin akali akram ba gani to zaka wannan duk tunani ne na bature mugun maroci ne ba ya son kwata kwata ya taimaka wa mutane Ba sai kawo wani ka'ida wani karto wani kuma duka magana ne mai kyau magana ne mai kyau ta wani bangaren Mana kyau ne ta wani bangaren kada a sa mutane su shantake kawai ya zama kawai sai dai a ba su kada koya musu sana'a a koya musu sana'a sannan kuma in suna buƙatar taimako a taimaka musu an gano wannan ni ba da ba da taimako sai dai kawo takardunka ko nawa zai ba ta da taimako ma'aikata nawa muke da shi a najeriya don zan samu aiki a gani ta abubuwa ne guda biyu ka guji duniya allah ya soka mm. kada ka zama to mai kwaɗayin duniya wanda zai ce kawai shi ya ke haram ya ke halal a duk abin da yake nema yana nema ne da ma'auni sai ya tabbatar abin ya halalta sannan ya aikata wannan ba ɗabi'a ɗan Najeriya shi ɗan Najeriya in dai zai samu dukiya ko ta hanyar haram yana so komai na Najeriya ba corruption ne Najeriya komai na corruption ne za a ce ba a san ma'aikaci sai ɗan shekara ashirin sai ga ɗan shekara arba'in ya kwashe gemu da waye ya je na yi ɗan shekara arba'in an ce an ana son wani zai rike bindiga nan shekara to kai ga bindiga ba zai wuce da kyau shekara arba'in a fara farko to mutane nawa ne ba su fada cikin wannan corruption din ba ku gari ana nan da yawa an fada ga sabis da mutum ya fashi ya kwalli ya shafa mai ya zama saurin ya zama clean sai zai fada ya yi applying shi ma yana so ya kama albashin sabis A gani ko sannan in ya zo kaya zai canza da shi ma ya ƙara tsawon shekaru daga nan ma'aikata ne ga yadda ake cin hanci da rashawa ga 'yan kasuwa yadda suke yi ga malamai kowa da irin cuwatuwan shi in ka bincika sai ga mutane nawa suka tsira wala kadan A gari tun daga malaman addini yan kasuwa yan boko ma'aikata gwamnati daga magarin mutane sun babu wanda ya tsira gari to shi ka saka muke shan wahala shi ka saka mana da tsananin shan wahala sai dai kawai yadda Allah ta'ala sai lokacin da Allah ya gara mun ceton mu kawai daga wannan al'amari ko muka dawo zuwa gare shi an gane amma da za mu guji duniya din Allah zai so mu kuma Allah ya so mu ka roƙe shi Allah zai amsa mana an gane duk wani abu haram mu guje shi duk wani abu makaruni mu guje shi mu yi abin da zai kawo yarda Allah mu gani wani abu ne mai wahala sai wani da wani an gane sannan ka guji abin da ke wajen mutane kan ka roƙe su tashi ka nemi naka a gani sai ga Allah zai ga mutane ka huta da mutum ga wani mutum babban mutum ne yana gina gira maka saboda shi ɗan adam bai haɗa ƙwace mai kuɗi da kuma girmamawa ka ɗaya ko za ka mutu cikin wahala shi zai ta tsaye maka har sai ka mutu Ko zai kai mace ka ba ki wani maka ka ga irin matsalar da yake ciki amma baya rubu kowa yana kallon ka ka kusan mutuwa kana tafiya kan baya ba rubun kowa har sai ka mutu wallahi ba zai bayar ba amma zai taya banka in an binne kai shaga irin wayannan mutane da wannan da cikin talauci ya mutu kuma haka ya yi abin wa alaikum salam eh ana yin haka yi aikin ne ba a so ku ji daɗi ba akwai wani bawan Allah yake to yace wani project an bashi wani project na wani masallaci yace wallahi tallahi da suka fahimci kwata ya sa security da abu ba wani wallahi firewa fire was suke sai ka san dalili inda misalin za ka rinka sun fahimci kana dan moran wani abu ba wanda zai bari Yo, kar ka mora ko kuma ka kai kaman baka moran amma karkashin kasa kana za ka samu a gani shi abu da dan adam bai so kai din kanka ya bayar sai ka samu amma in dai ba ka samu ba wallahi zai fito da kuɗin zai fito ma mai kuna kuke so zai bayar masallaci za a gina yayi na kuɗin a zuwa gina a sa condition mu gani haka zai tsaya yi in ya tabbatar daga an sa kuɗin an yi amfani da kuɗin yadda yake so shi bai sai ya bada kuɗin dan adam ya fa'idanci a project ko nawa ne zai kashe in na fahimci ina cikin damuwa ba ni da shi misali kuma na fahimci bai ba da zan iya fitowa irin kaza-kaza din nan dinga fitowa ina ciki na sai zai banka sai Allah san albani mutum yake da ga shi kaza-kaza amma ba ya roƙo a shi ba sai banka ya ce wala mutumin kirki muna makwabci na ne ban taɓa gani yaro ne ba tun da nake kuma na san yana cikin wahala irin su irin su da kaɗan irin zamanin magabata ne ko ake samun irin wayannan ragowar su ne suka abin nan na'am Eh. ai dan adam bai son roƙo kawai kawai in ya baka ya baka in bai baka ba iyalin da dukiyarsa za ku shirya sosai da shi eh manzo Allah ya ba mu kumula da zaman lafiya in kana son tashin hankali ji ka roƙa na'am na'am umdatul ahkam bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأي تمتعي أجتن حج بمقانا ده عمرة من الحج هو أيك الحج وأهدا ثم يبادى هدايا tamatta annabi ya yi tamatta wannan kuma zahirin hadisin ya nuna manzo Allah tamatta ya yi ba kirani kuma ya yi ba dan wasu ruwaito annabi ya yi kirani wasu ruwaito annabi ya yi kirani wasu ruwaito annabi ya yi tamatta zahirin wannan hadisin kamata manzo Allah ya yi tamatta a cikin hajji ban kwana da umra zuwa aikin hajji an gane shi ne shekul islam ibn tamiya ya ce a'a wannan tamattu'i tamattu'i ne na kirani hmm. wato ma'anar tamattu'i ya ji daɗi a cikin shekara guda ɗaya ya huta ya yi hajji ya yi umara a shekara guda ya ji daɗi ya yi hajji ya yi umara ba zai dawo shekara mai zuwa ba ya ce to shekara nan zan yi aikin hajji shekara mai zuwa yi umara to ya ji daɗi yanzu ya haɗa ayyuka guda biyu ya huta shi ne ma'ana tamattu'i ba wancan tamattu'in da mutum zai yi umara in yi umara ya cire haramin shi in ya cire haramin shi ranar takwas ga wata eh, yau mutar wuya ya zo ya dawo da harami ya ci gaba da aikin hajji ba shi ake rufe a nan ba an gano wannan yau tun me kari na mu wa ahada ya ba da hadaya fa saka ma aula hadayi ya zulmu dai ba annabi ya koro hadaya tare da shi a zulmu dai ba to idan mutum ya taho aikin hajji sai ya taho da dabban shi na hadaya tun daga gida ba kamar tuni zai ba sai rage rami zai wannan shi ne kari na mai karfi tahowa daga dabban hadaya tun daga gida mai kirani baya tahowa sai in ya gama aikin hajji sannan mai kamar tuni baya tahowa da shi sai ya gama aikin hajji sai ya sai dabban hadaya ya yanka kuma jona wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umra sai manzon Allah ya fara sai ya harama da umra wato ma'ana ya daga murya labbaik allahumma labbaik wa ma uhilla bihi li ghairillah an kira ainihin labbaik an kira harama ainihin da ahalla saboda daga murya da ake na labbaika ma ahalla bil hajj sannan sai daga murya da aikin hajj kun gani ko ya daga murya da umra sannan ya daga murya da hajj to rigire irani atamatta nasu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka yi tawassuli tare da annabi wato ma'ana kai irani tare da shi min من عمره الى الحج ده عمره زوا ده اجي ده da ده اجي sai ba wancan kamar makana minan nasu man ahada ya kasance daga cikin mutane akwai wanda ya koro hadaya tun daga gida alhadiya min zulfalaifa sai ya koro hadaya daga zulfalaifa dan da bi kasu mutanen Madina na'am wa minhum man daga cikin su akwai wanda bai ba da dabban hadaya ba anan ma zai wannan kirani a zai ta matu'i ko kuma ya yi firashi ba da ma bai ba da falamma qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa ba da hadaya a wannan eh me ba da hadaya malikiya suna cewa abin da yasa ake ba da hadaya ga sauran saboda aikin hajjinsu a tauyayye ne Masu masu tabbatu'i da masu kirani aikin hajjin tauyayye ne sun ba da hadaya don cike wannan gurbi na tauyaya sai suka fifita ifradi Da shi kaga ifradi ba a bada komai da kenan kuma rijiya suna ganin ifradi ya fi kowane aikin haji kyau shi irani da tabbatu'i kaza shi da zaka ce musu a'a ba haka bane an gane wannan shi wannan saboda godiya ga Allah ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya baka dama kai aiki aiki ayyuka guda biyu na ibada a shekara daya kun gane wannan na'am godiya ga Allah ka yi ayyuka guda biyu na ibada a shekara daya sai ka nuna godiya sai kuma sai ka bada hadaya saboda mutumin da ya tabbatu yayi umra yayi aikin hajji ya fi samun lada akan wanda aikin hajji kawai ya shekara daya na ba gano wannan shine amsan da kuma sauran ka ba su cewa ba magana wai ai saboda tauyewa ne saboda kaza ne aikin hajji ka bai cika ba tunda kayi kayi umra da kaza a duk ba haka bane an ba jona yawwa na'am falamma qadima annabi sallallahu alaihi wasallam makkah a lokacin da annabi ya zo maka ala linnas sai ce wa mutane man kana minkum ahada duk wanda ya kasance daga cikin ku ya bada hadaya innahu la yahillu min shay'in harama minhu hatta to lallai shi ba zai warware daga wani abu wanda ya haramta gare shi ba har sai ya gama mai hajji idan mutum ya zo da dabba hadaya ba zai warware ba sai ya gama aikin hajji kenan me zai kirani domin ta matu'i ne ai za ka warware in ka gama umra to wannan ba za ka ka fara sai ka kai karshe ba za ka cire harami ba wa man lam yakun ahda to ka duba duk nan gaba ɗaya ba zala ne kirani wa man lam yakun ahda duk wanda bai kasance ya bada hadaya ba fariya ya duk bai yayi dawafi a ɗakin Ka'aba wa safa wal marwa kuma yayi dawafi yayi sa'ayi a safa da marwa ga nan bai bada hadaya ba me zai yi kamar tuni yayi dawafi a ɗakin Ka'aba sannan kuma yayi sa'ayi safa da marwa wa yuqassir sai ya yi saisaye wani yahli sai ya warware aikin hajji ya warware umra sai ya gama umra ثم ليحل بالحج sannan daga ba yau tarwiya sai ya yi harama da aikin hajji walid ya bada walid ya bada hadaya wannan lam yajid hadiyan wanda bai samu dabban hadiya ba fa yanzu da lafiya ya ila hajji sai ya azumi kwana uku lokacin aikin hajji da kwana bakwai iya dawo فقاف رسول الله صلى الله Allah ya حين قدم مكة ثم أن الله يتوى في لغة سنة يزوم مكة والسلام والسلام والسلام الأول أول شيء شيء يشعر ركن اليماني فرقون زوا يشعر بيش ثم خب ثلاثة أشواط sannan sai ya yi ya yi gudu gudu zagaye uku min saba daga cikin bakwai din nan ya yi gudu gudu goma sha arba ya yi tafiya gudu wa raka'a yi na kada tawafu sai ya yi raka'a biyu ya raka'a ta lokacin da ya kare wafin sa a ɗakin Ka'aba indal maqami yayi a maqamin Ibrahim dole ne sai maqamin Ibrahim din idan maqamin Ibrahim ya cika akwai mutane da yawa zaka ce zaka tuntuɓe sai sai kai sallah a wajen sai ina ko ina ko ina mutum ya samu zai amma an fi so ne a yi a wajen in akwai dama sun masallama sannan sai annabi ya yi sallama wa sarrafa sai juya fatar safa daidai sa ba bayan ya gama da tsawa an sha ruwan zamzam an zuba ruwan zamzam a ciki an dan neman albarka sa'annan sai ya tafi can safa da marwa sai je safa safafa bi safa wal marwa sabat aswat sai je tawafi a safa da marwa wato ne ko ce sai yayi sa'ayi ko yayi tawafi a safa da marwa zagaye bakwai malam ya yahli an ce shi ɗan mutum ya je daga safa ya je marwa sai ce ɗaya. ba sai an ji an dawo ba daga safa ka je marwa ɗaya kenan daga marwa zuwa safa daga safa zuwa marwa uku haka ake yi ko a bige yana bige ne haka kawai ita ta ga je marwa a ce zika ce ɗaya daga can marwa ka dawo safa biyu haka ake har sai an kai guda bakwai shi ba na'am summa lam yahlul min shay'in haruma minhu sannan a lokacin nan bai warware daga bai warware daga abin da ya haramta a gare shi ba hatta kaza hajjawu sai da ya gama aikin hajjinsa eh ya halili bai warware ba kun gane nan bai ke nuna mana bai warware ba daga wani abin da ya haramta gari sai da ya kare aikin hajji ya nuna kirani ne ba kirani ba ba ita sai kirani kasa ya'un i kirani <laughs> eh? wani hala hajji ya mutu yawa kasa ya girma da su zan babban malami kana kirani ba ka sani ba in mutum ya saba da abu za su babban malami zai ga ya kai inta hawa zan malanta amma bai ma san kuskure ba irani ko hausan ma a gari har sai ya kare aiki wato bai warware ba sai da ya kare aikin hajji sannan ya warware sai ranar goma ga wata A gani ya warware ya yi a tahallulul kubra wani hara hada ya soke hadayensa ranar sallah وافادا فطاف بالبيت يي طواف zai زي طواف اراج الكعبه ثم حل من كل شيء haruma منه sannan zai ya warware daga duk abin da ya haramta har mata a lokacin yana iya takan haɗi iyalansa wa fa'ala misla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana kira wannan at-tahallul kubra akwai asugura shine jifan shedan jifan jamra idan mutum ya jefa jamra shi nan da sauran zubura wa fa'ala misla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahada

wani tsakanin me umara kawai ana gama shi a kawai ba ake gamawa umara yau in ka zo za a gama shi yau in ka ce mutum ya zo umara ba wai wani aikin wahala ba ne da zaran ka je kawai kai kai kai kai harma da aikin da umara ka je kai tsawazi kai sa'ayi ka gama su ma aikin hajji ga akwai zuwa mina akwai zuwa mina akwai arfa akwai muzdalifa eh? da kuma harka na ka'aba da sauransu sai ka je wurare da yawa sai ka kai ziyara kuma kwanaki da yawa kafin ka gama kowanne akwai kwanakinsa arf a yau mu wuya da ake zuwa mina farko takwas ga wata sannan a je arfa tara ga wata da daddare a je muzdalifa a kwana sannan a ƙara dawowa mina sa'annan a je a yi a zo ka'aba a yi tsawafa ne fa duk gasunan akwai wuri akwai kwanaki kwanaki na da zaki ba da za ka yi ba za ka iya gama shi rana ɗaya ba amma shi umara a yanzu yanzu ka je yau nan ka za ka kewaye ka'aba su bakwai ka je ka yi kayin da wa a kai sa'ayi ka da murwa? Shi ke nan kawai ka yi aski kai abin nan shi ke shikenan gama a gano nan umara bai da wuya wasu wasu na zuwa suka kama umara kan sai samu daki su kwanta su ta hutawa sannan su je su rinka dan dawa su dawa ka na ƙara samun lada na na manta da sonya mai na nan ana ina ina da shi ina eh, wani littafin da ya akan rasi ga kiristoci da kirista na suna su hankali ne kan jihadi ya yi tashi da kyau gaskiya na nan na da shi na duba yi da shi, shi ne ba ke lura ne a cikin sunan shi Akwai muhadara da malam gobe dai a hayin tsammani. Ne eh, can ta wurin masallacin juma'a na hayin tsammani tsakanin magal zuwa isha. Saboda haka ana da yankin kowa da kowa kan